kaɗan kafin bayan tambayoyin. Amma wato kafin tambayoyin akwai tambayar da ni ma ake ta yin min ita. Har na fahimci cewa wato maganar da kila ko ta ɗanta da ƙura ne. Mutane sun ta tambaya na wata magana da na faɗa akan babban malamin Shekul Islam Ibn Taymiyyah. cewa ranar muna magana akan kan addu'a a wajen kabari. To, ina son a fahimci bayanin da zan yi don daga baya na gane cewa magana ta ɗan da kura wasu bayan Allah suna ta maganganu a kai, amma ba zan yi magana ne wai kamar ba da amsa ga waɗannan malaman da suke maganan ba su dai masu tambayan don kullum sai mun tambaya wai a ina ne ibnu taymiya ya faɗi wannan zan yi bayani ne saboda almajiran ilimi kawai masu neman karatu don su amfana amma ba babin ko jayayya ko nuna fifiko ko wani abu ko ɗaya ah, wato ina son mu gane wani abu Shi karatu fa. Haske eh. Ah. Bawan Allah babban malami Ibn Taymiyyah. ranar da nake magana ina magana ne a cikin yadda dukkan malamai suka yi gamayya a kan yin addu'a ba da niyan bauta ba ina zaton haka ne ko ba da niyyan bauta ba addu'a kawai ka zo kabarin wani salihi ka yi addu'a dukkan malamai sun yi gamayya a kan rashin muninsa bayan na faɗi wasu malamai ina zato sai na ambaci Ibn taymiya amma a kan Ibn taymiya da na ambace shi sai na ce ko ya tafi koshi da kaji koshi a wajen malamai san shi yana da saɓani da sauran malamai a cikin matsala ko koshi ya tafi akan idan aka zo kabarin bawan Allah ba da niyan a tashi musamman aje ba ana tuna haka na faɗa ba da niyan a tashi musamman aje ba aka zo mutum ya yi addu'a Allah zai amsa masa wannan addu'an Allah zai iya amsa masa ko ana sa ran amsa masa wani abu dai kamar haka so maganar akan amsa addu'an na yi kuma a nan wajen ba maganar akan hukuncin aje ko kar aje ba ina fata mun fahimta ko ba ku ƙara sauraron magana na na yi magana akan ibnu taymiya ya ce ya halatta aje ko bai halatta aje ba na yi magana akan amsa addu'an haka ne ko to malamai suna da wani abu idan suna son su haɗa wato suna son su nisantar da saɓani su rage saɓani tsakanin bayan Allah to suna ƙoƙari akwai wani abu da za ka ji ana ce mata hariru mahallin niza'i idan ana karatu ana so wai ina ne aka yi saɓani a warware inda aka yi saɓani a fitar da inda aka yi saɓani to dan a fitar da inda aka yi saɓani akwai hanyoyi daga cikin hanyoyin sai a fito da duk inda aka haɗu ina fatan mun fahimta duk inda aka haɗu sai a kawo shi to inda kuma aka rabu ba dole a faɗa ba saboda sauran wannan kamar masu kiyasi ma kaga suna wannan amma shi a babin kiyasi wajen ta haƙiƙul da tahrijul manaf ko ko ma masu ijma'i masu ijma'i suna da wata magana ko da yake ana yin ta ne a babin irin su abubuwa makayis ko adad da sauransu amma dai za ka haskaka mana fahimtar wannan matsalar shine za ka ji suna wata ka'ida ta su ta al'akhdhu bi aqallil maquli al'akhdhu bi aqallil maquli misali misali sai abdullahi sai ka tambaya abdullahi sai ya zo gidanka sai ya ba mutane kyautan kuɗi sai ka tambaya nawa nawa abdullahi ya baku ɗaya da ka kira shi ka tambaye sai ya ce naira dubu ɗari ɗari ya bamu ɗaya da ka kira shi ka tambaye shi sai ya ce naira dubu hamsin hamsin ya bamu to ga. ya tabbata ijma'an duka sun haɗu akan Abdullahi ya bada dubu hamsin. Ƙari akan dubu hamsin a nan saɓani take. Amma dubu hamsin an yi ijma'i kenan. To na yi ƙoƙarin in faɗi wuraren da malamai suka yi ijma'i har da Ibn Taymiyyah. Zaton cewa ina magana da almajiran ilimi ne. Ko ba haka ba? Amma kamar abin ya yi wa almajirai da yawa iskal ba su fahimta ba. shi yasa zan zan karanto ba zan yi wani bayani ba zan karanto wuraren da safahat ɗinsu ko kuma sai ku koma sai ku duba abin da na faɗa ku gama da waɗannan maganganu sai ku yi hukunci ya rage naku a duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustaqim duka duka daga mujalladi na biyu a ta ni da nake amfani da ita saboda yana da tana da tsaba'at da yawa a shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 yana cewa an yahsala du'a ufin bukati bi hukmin ittifaki wato addu'a zai iya faruwa a wajen accidentally ce fara la ba su wannan babu laifi a cikin shi shafi na 195 a mujalladi na biyun har yanzu shafi na 167 yana cewa amma ijabatu du'a'i faqad yakunu sababuhu ittirar da'i ko sababahu ittirar da'i wa sidquhu amma amsa addu'an shi ma yana cikin abin da na faɗa na manta ban faɗi ba yana cikin abin da na faɗa ranar amsa addu'an dalilin shi zai iya zama kasancewan ƙarfin bukata da gaskiyan zuciyar mai addu'an ne ba wai wani dalili daban ba ƙarfin buƙatar shi cewa yana tsananin buƙata da kuma gaskiyar niyyarsa shine dalilin da zai sa a amsa masa a mujalladi na biyu shafi na ɗari da da sittin bakwai ya maimaita a shafi na ɗari biyu da sha uku. duka wannan manganu ya maimaita su da yawa kawai ina da ɗan tsakuro mana ne wa kadhalika su'alu ba'dihim a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da 254 wa kadhalika su'alu ba'dihim lin nabiyyi aw li ghairihi min ummatihi hajatan fatubba lahu fa in ina zaton fa innahu ne amma anusa ta fa inni fa innahu qad waqa'a kathira yace haka tambayan wasunsu da manzan Allah ko ga wani manzan Allah bukatansa sai a biya masa bukatan yace wannan ya faru da yawa a mujalladi na biyu shafi na 254 a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas ya ce wa ƙad alimtu jama'atan min man sa'ala hajatahu min ba'dil maqburina fa qudiyat hajatu na san mutane da yawa wanda suka tambaya nan kuma ma istigasa gaba ɗaya yake magana wanda suka tambayi bukatansu a wajen wasu na cikin kabari kuma aka biya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 har yanzu a mujalladi na biyu shafi na 191 yana cewa wannan nukta ce muhimmiya ita ma ina jin ko na ishara a cikinta ko ban yi ba inna sababa watan dalilin da yasa aka hana a tashi a je kabari a addu'a laysa huwa madinnatan najasati wa inna ma huwa madinnatu ittikhadhiha awthana a wai dalili da ya sa aka hana ba tsoron saboda ya kawo magana ne mai tsaurin cewa wasu malamai sun ce a abin da ya sa aka hana sallah a makabarta saboda zargin ce cewa jasa ne a wajen saboda da dai dalilai dai ya ce a'a ba dalili ba kenan zargin yuyuwan mai da su gumaka to shi in ka ga mavinna mabinna a wajen malaman usulul fiqh in suka ce mazinna suna nufin zaton yuyuwan abu ya kasance wani abu ina fata an fahimta dan haka in aka yi hani a kan nan wannan abin idan aka sami ma inna na ce ba zan yi bayani ba na ce ba zan yi bayani a ah, so a nan shi ma ya faɗi wannan ban san ko yana cikin abubuwan da na yi nuni zuwa gare su a magana na ba To, sannan ga wata magana. Ya ce, waka zalika ma yuzkaru minal karamati wa khawariƙil adati allati tujadu inda kuburil anbiya'i was salihin mithlu nuzulil anwari wal mala'ikati indaha. Wata waƙi shayatini wal baha'imi laha. واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها فجنس هذا حق وليس مما نحن فيه wa ma fi quburil anbiya'i was salihin min karamatillahi wa rahmatihi wa ma laha inda Allahi min al-hurmati wal karamati fawqa ma yatawahhamuhu aktharul khalqi walakin laysa hadha mawdi'a tafsili dhalika sai na fassara wai yace haka abinda ake ambata na karamoma da abubuwa na keta al'ada wanda ake samu su a wajen kaburburan annabawa da salihai kamar saukan haske da saukan mala'iku a wajen da watan gujewan shaidanu da bahain dabbobi daga wajen watan suna tsoron shiga wajen difaɗin nari anha da kuma watan wuta ba ta iya zuwa ta ci in ta zo tana tana tana nisantan wajen tana kasa isa wajen wa amman jawaraha da wanda ya kusance ta ya makwabce su ma ba su kansu inda suke ba wa shafa'ati ba'dihim fi ne, da kuma ceton wasunsu a cikin wanda suka makwabci kabarin nashi minal mauta wanda suka suma matattu suna kabari kusa da nashi wastihbabil indifani inda ba'dihim da kuma cewa ana so a rufe mutum a kusa da su mutum ya so shi ma a rufe shi a kusa da inda suke kamar yadda sayyidina Umar ya so a rufe shi kusa da inda sayyidul awwalina ah, na ce ba zan bayani wa husuli duk da manzo Allah ya wuce ba'dihim amma dai misali ne kamar bakai a to san mutum a rufe shi a bakai a wa husulil unsi wasakinati da samun natsuwa da kwanciyar hankali inda ha a inda kaburburan nasu yake wa nuzulil azabi Minista ha da saukan azaba ga wanda ya wulakanta su ya wulakanta kaburburan fa jinsu haƙƙun watan sashin wannan jinsin shi watan daga ciki akwai abin da yake da yawa gaskiya ne kawai abin da za a fassara kenan wa laysa ma nahnu fihi amma ba shi ne maganar da muke cikin yi ba wa ma fi quburil anbiya yace kuma abin da yake tattare da kaburran annabawa wa salihin da salihan bayi min karamatillahi wa rahmatihi da girmamawan Allah da rahman Allah wa malaha laha indallahi min al-hurma, da abin da suke da shi a wajen Allah na matsayi na ɗaukaka wal karama da karama fauka ma ya tawahamu aktsarul halki wallahi ya wuce abin da da yawa daga mutane suke zato walakin laisa hadha a tafsiri dalika amma nan ba wajen da za a tsaya a yi bayanin wannan bane wannan yana mujalladi na biyu shafi na 255 zuwa 256 ba zan yi tafsilin a ba zan yi tafsilin ba zan yi ƙarin bayani ba amma abin da nake so dan Allah a koma a saurari abin da na faɗa ɗin sai a bijirar da shi a kan waɗannan abubuwan da muka ji yanzu shin abin nan da muka ji yanzu shi na faɗa Koko saɓaninsa ne iskalin inda take lalle ibu taymiya bai yarda da ziyaran kabari ba bai yarda da zuwa wajen kabari a addu'a ba amma ni a cikin karatun ranan ina kokarin in tsakuro inda aka sami daidaito tsakanin ibnu taymiya da sauran malamai ne sai na tsatsakuro wuraren cewa in aka tashi aka je kabari ba da niyan zuwa kabari ba kaga ittifaqan din da ya faɗa kenan ko kuma aka je saboda ƙarfin zuciyar niyyar mai yin addu'a Allah zai iya amsawa ko za a iya samun ya sami amsawan addu'ansa ko da yake shi ya yi ta tabririn amsawan ba dalilin wato yana kore dalilan amma dai mu muna son mu ɗauki kawai hukuncin cewa ya faɗi cewa in yi addu'a ɗin za a iya amsawa. Ina fatan mun fahimta. Amma kamar yadda na ce wannan wallahi na yi ne saboda almajiran ilimi masu wanda suke ta tambaya. Kuma na ga an dame ne tambayan kullum mutum hudu biyar za su yi message. Wai ina ne Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan suna son sani ko don neman ilimi ne ko don fubul ne ko dan menene Allahu alam to dai yanzu ga wasu daga cikin inda Ibn Taymiyyah ya faɗa a babban malam Ibn Taymiyyah sun wuce a faɗi sunan su mujarradan a inda ya faɗa a cikin littafin sa Iqtida'us Siratul Mustaqim Allah ubangiji ya taimake mu ya ƙara fahimtar da mu to a mun zo ƙarshen karatu alhamdulillah al'adance diran da muka rufe karatu muna amfani da daman mu yi bitan wasu abubuwa ko ina ganin za mu haƙura da sauran tambayoyi mu haƙura wata wannan tambaya ɗayan kaɗai da aka amsa mu zama mun wadatu da ita mu yi bitan abubuwan da suka kamata duk da ba ma ni da wasu abubuwa da yawa amma dai ba za a rasa ba a ah, farkon abin da nake so nake so in tuna mana shine manufanmu ko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle mu akan wannan manufar ya tausaya mana manufarmu ita ce haɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummarsa gwargwadon iko gwargwadon iko wannan maganar tana nan ana faɗinta da sauki amma a aikace tana da wahala saboda idan ka sa wannan aikin a gaba to da masoyi da wanda ba masoyi ba dukkansu za su zama abokan faɗa da kai a takaice duk wanda yake amfana daga saɓanin al'umman musulmi duk wanda saɓanin al'umman musulmi ke amfanar duniyarsa daga cikin amfana kuma to shi kenan yake amfana to ba za ku zauna lafiya ba ka dole ka kawar da kai so abinda nake kiran ku da shi yan uwa dan Allah ku koyi kawar da kai daga a cikin wannan babbar manufa wanda kuma alhamdulillahi yanzu ta sami karɓuwa magabatanmu abin da suka rayu a kai kenan na taɓa faɗi a wani majalisi shehin mu maulana sharif ibrahim salih al husaini a wannan ƙasan Allah kaɗai ya san aikin da ya yi ba ya da aiki a rayuwansa sai ya za a yi a takari tsakanin al'ummar musulmi Sheikh Nasiru Kabara ya taɓa tashi wuraren 1987 ko 88 ina zato ya dinga kewaye malaman ƙasar nan kan dan Allah ku zo mu haɗa kai dan Allah mai nafzul khilaf mu kawar da ƙananan saɓani an sani akwai saɓani amma mu bar wa almajiran ilimi da malamai waɗannan abubuwan na saɓani mu zo mu haɗu a abubuwan da suke gabanmu mu ɗaukaka addinin Allah Alhaji Bashir Uthman Tofa Allah ya ji da rahma ya faɗa min cewa tare kusan ma shi ne ɗauki ɗawainiyan wannan kewayawa. Ko ko ba shi ya ɗaukan ba dai tare suka yi wannan aikin tare da babban malami Sheikh nasir Kabara Allah ya ji kansu duka da rahma. ‘Yan uwa, wallahi ba wasa muke yi. Da gaske muna son al'umman musulmi su kusanci sunansu. Muna son rage huwan saɓani tsakanin al'umman musulmi. Ko da ranmu zai zama fansa ga wannan. ko da za a ce rayukanmu ne fansa mu ba da kanmu a yanka al'umman musulmi ta haɗu wallahi bi kulli itizaz za mu zama wannan ragon fansa ɗin don haka idan har mun kokai haka da gaske a son haɗuwan al'umman musulmi to ƙananan abubuwa bai kamata mu rika waiwayensu ya kamata himmanmu ta ɗauke daga waiwayen ƙananan abubuwa abin da zai jawo farraka mu yi ƙoƙari mu toshe wannan kafar kada mu bari a amfani da mu cikin raba al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi musulunci yana gaban komai wallahi a kabari musulunci za a tambaye ka wallahi a lahira musulunci za a tambaye ka wallahi Allah ba zai tambaye ka kungiyanka ba musulunci Allah zai tambaye ka mene addinin ka za a tambaye ka saboda ka yan uwa mu fahimci wannan wallahi musuluncin nan al'islamu ɗin nan da muke ganin shi to yana gaban kowane abu ka ce kai sunni ahli sunna kai ɗan ɗariƙa kai salafi kai ɗan shi'a kai kaza wallahi azim duk sunayen nan a bayan musulunci su a bayan musulunci suke kuma in in sakafanka ta koyar da kai saɓanin haka to kana bukatan ka koma ka gyara karatunka kai wa kanka bitan karatunka har musulunci ya zama ya fi ɗaukaka a wajenka akan intima'at hizbiya da ba'ifiyya ‘yan uwantan yadda za a gane wannan shi ne yadda kake muhimmanta ‘yan uwantan musulunci in mutum ya amsa sunan musulunci ya kake mu'amala da shi ko ko sai ɗan ita illar ɗa'ifa ‘yan uwa wallahi ba ta karewa ba ta karewa idan ta ce aini sai dan kungiya ta misali ni ina bari mu ce sunni sunni ni sai sunni shine dan uwana wanda ba sunni ba ba dan uwana bane to ai kana gani a sunnin wasu suka zo suka ce a sha'ira da sufaye ba sunni bane ko duk littafin malaman musulunci in ka koma kana duba menene ahlus sunna wal jama'a za a ce maka wanda suka yarda da sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali a matsayin halifofin manzon Allah wanda suka yarda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wajen sahabbai ake dauka watan karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar sahabbai ake daukan shi su ne ahlus sunna jama'a wannan shine tarifin su ko to amma ana nan ana nan sai aka samu sai suka ce banda asha'ira ba ba ahlus sunna bane ka san illan wannan Kwasan illan wannan an fitar da uku bisa hudun mujtahidan al'umman musulmi daga cikin ahlus sunna wal jama'a. Daga wannan yar maganar kawai. Uku bisa hudu na mujtahidai na musulunci gaba daya in ka ce a sha'ira ba ahlus sunna bane to ka fitar da uku bisa hudun malaman musulunci. Daga da'iran ahlus sunna. in ka ce sufaye ba ahlus sunna bane ka fitar da makarantar gyaran zuciya ta ahlus sunna alu sunna suna da makaranta ta gyaran zuciya ita ce a tasawuf kamar yadda babban malamin shehun islam ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafansa kamar yadda ya keɓe littafi musamman wato bai faɗi cewa makarantar ita ce a tasawuf ba amma ya faɗi cewa tasawuf ita ce makarantar gyaran zuciya kuma yana da littafi wanda ake kira risalatu sufiya wal fuqara kowa ya santa wanda yace siddiƙai ne daga cikin al'umma to ka kora wannan siddiqan to ba haka ba dan kai ka gane ai maka gwaru gwari ka fitar da shehu usmanu dan fodiyo daga ahlus sunna wal jamaa in kace sufaye ba ahlus sunna bane kai tsaye ka fitar da shehu usmanu dan fodiyo mai karage ma wanda shi dan yaƙi da bid'a ban taɓa jin malamin da dan yaƙi da bid'a makami ya ɗauka ya yaƙi yan bid'a ba sai Shehu Usmanu. makami ya ɗauka ya yaƙi bid'a ko ba haka bane duk jihadin shi badan yaki da bid'a ne fa ko ba haka bane to sai ka ce ai sufaye duk ba su cikin ahlus sunna wal jama'a to kar mu tsaya nan sai ana nan ana nan bayan wanda ka ware din sai a zo sai a ce to shi ma a cikin da'irar akwai waɗansu an fito da wasu wanda suke bin mazhaba a cikin waɗannan wanda suka ware kan nasu to akwai wasu wanda suke riko da mazhaba su ma 'yan bid'a ne saboda haka mu mu ne ba 'yan bid'a ba mu 'yan kaza misali sai mu ba kan mu suna sai mu ce wannan wanda suke bin mazhabobi 'yan bid'a ne su ma a cikin su din ana nan ana nan sai ka ji an zo an ce gashi an ƙara rabuwa an sami wasu sun ce duk wanda yake faɗin baki buɗe baki ya magana mara kyau ga shugaba sururi ne ɗan bid'a ne shi ma mubtadi ne ina fatan mun fahimta to haka za a ci gaba da koran mutane daga wannan da'iran a hankali a hankali shi yasa gaskiya kawai to haka kuma in ka shigo cikin ɗariƙa ma in ka ce sufaye kenan sai mutum ya zo ya ce a ah, ƴan ɗariƙan mu su suke da wannan maziyan banda ƴan ɗariƙan ku a cikin ƴan ɗariƙan namu ma ƴan wanda suke mashrabin mu a mashrabin namu ma ƴan wanda suke zawiyan mu ina fatan mun fahimta haka za a yi ta korewa ana ragewa don mene don an bar asalin tashabbuti da asalin ba yana nufin an bar musulunci ba an bar tashabbuti da asalin shine al-islam saboda yan uwa ina babu shawara wallahi ban ce kar ku rike alƙabba ban ce kar ai alfahari da alƙabba abin alfahari ne amma alfaharinmu da musulunci ya zama a gaba akan komai islam din nan wanda shi Allah subhanahu wataala ya kira mu da shi shine sunan da Allah subhanahu wataala ya rada mana shine sunan da abin da Allah ya zaba kuma mun ga yadda Allah yake ta tsoratarwa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in inma amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun man to haka ga sunan da ayoyi kala kala Allah subhanahu wataala yana tsoratar da mu akan raba a a wannan sunan na musulunci ta haka yin uwa don Allah ina da saƙonni da yawa ban da wannan a rubuce amma na wadatu da wannan ɗin na wadatu da wannan ɗin a kiraye-kirayen da ake yi na al'ummar musulmi su haɗa kansu. Wallahi kiran gaskiya ne, wallahi kiran haka, kuma lallai annabi sallallahu Alaihi wa sallam muna fatan zai alfahari da kira zuwa ga haɗin kan al'ummar musulmi. Ba mu ce ba a sami kurakurai a cikin tsawa'if da bidi'o'i da abubuwa ba wata ta'ifa wacce take babu kurakurai a cikinta babu abinda mutane da yawa ba su sani ba sufaye sufaye ba wanda ya yaƙi bid'an cikin sufanci kamar sufaye ba wanda ya yaƙi bid'o'i da aka shigar a cikin ɗariƙa kamar 'yan ɗariƙa ka koma a risalatul qushayriyya mukaddiman ta ga yanda yake magana ka koma iya ulumuddin ka koma su irin su kutul qulub na Abu Talib al-Makki ka koma irin su waɗannan littafai ka koma littafai a zamanin mu ya ihya usunna wa ikhmadul bid'a duk da yake shi ba yana yi da yan dariƙa dan ba yan dariƙa wani amma dai dan dariƙa ne yake daga takobin yaƙi da bid'a ko ka koma a wannan zamanin zuwa littafan Maulana shaikh Ibrahim Salih Al-Husaini kaga abubuwan da yake rubutawa kaga abubuwan da yake karantarwa na yaƙi da bidiyo'i a cikin da'iran wanda suke intisabi da abin da yake intisabi zuwa gare shi. Saboda haka ba mu ce babu kurakurai, ba mu ce babu bida, kai ba mu ce babu shirkiyat a cikin wasu abubuwa ba. Amma duka wannan ba mu barrir ba ne na shakken asa na wahda na wato, ya ake cewa unity na al'umman musulmi. al'ummar musulmi al'umma ɗaya ce mu girmama wannan ɗan uwantar tamu ta musulunci abin da yake faruwa tsakanin mu yanzu kana jin wanda yake wata ta'ifa ba ta'ifar ka ba kaman kuna addini daban-daban wallahi sai mun dawo daga wannan giyar daga wannan mayan in muna son samun yardan Allah da yardan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba laifi a ce akwai saɓani tsakanin na ɗaya da na biyu ba laifi a sami saɓani cikin abubuwa da yawa dama da yawa daga cikin saɓanin ma fara ne arziki ne yalwa ne na addini amma kada kada saɓani ya kai zuwa ga shiƙaƙ kada saɓani ya kai zuwa ga tanafur mu haɗa kan mu ‘yan uwa mu haɗa kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan shine abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zai alfahari da mu ina yawan ba da misali kuma zan kare da shi yau ma ka kaddara baba ne da gidansa da gidansa guda ɗaya babba sai ya bar wa ‘ya'yansa gadon gidan sai ya dawo daga baya bayan kamar shekara ɗari ya rasu sai ya dawo sai ya tarar da 'ya'yan wannan ya toshe wancan wall ɗin ya buɗe ƙofa ta can wannan ya toshe wannan ya kowa sun mai da gidan self content wani ya fitar da ƙofa ta can wani ya fitar da ƙofa ta can shin wannan gidan zai sami yardan baban nan a haka koko ya zo ya ga gidan yadda ya bar shi to abin da muke yi fa kenan kowa ya toshe kofa ya fitar ta wani waje kuma farkon abin da zai yi in ba ya sami taimakon Allah ba shine ya nuna wancan manbudun min rahmatillah wancan korarre ne daga rahman Allah mushriki ne dan bid'a ne koma baya ne kaza korarre ne shine zaɓaɓɓe. akwai haɗari akwai haɗari. Akwai alfirkatun najiya gaskiya ne, amma kullum muna faɗi alfirkatun najiya ɗaiɗaiku ne daga cikin duk ɗawa'if ɗin musulunci. Ɗaiɗaiku ne daga cikin dukkan ɗa'ifofin musulunci su ne suke haɗuwa su zama alfirkatun najiya. Allah Ubangiji ya samu cikinsu. Allah ya Ta tagammut ɗin al'umman manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallam da rahmansa da jinkansa Allah ya haɗa mana zukatan al'umman manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubangiji ya ɗauke mana jarabawa da muke ciki jarabobi da yawa mafi girma a cikinsu a wannan lokacin shine jarabawan sahayina yanda suka farma 'yan uwanmu a Gaza Allah ya ɗauke wannan jarabawa Allah ya karfafi yan uwanmu na Gaza Allah ya ba al'ummar musulmin duniya ƙarfin zuciya na ƙarfafan yan uwansu da duk abin da suke da shi da duk abin da za su iya ba mu da kowane uzuri a wajen Allah subhanahu wata'ala idan ba mu taimaki waɗannan yan uwan namu ba mafi karancin abin da za mu taimake shi da shi shine addu'o'inmu a lokutan da muke kyautata zaton amsawan Allah subhanahu wata'ala da waɗannan addu'o'in addu'o'inmu a sa'atul halwa ɗinmu addu'o'inmu cikin jalwa ɗinmu addu'o'inmu a sa'atul ijaba ɗinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta ɗauke musu wannan jarabawa Allah ya ɗaura gaskiya akan ƙarya Allah ya lalata aniyan sahayina Allah ya lalata aniyan sahayina abinda suke niyya na ganin bayan al'umman musulmi wannan mantika Allah ubangiji kada ya basu kada ya sanya ya musu zuciya kada ya sanya musu idanu da wannan abin da suke neman gani Allah ubangiji ya haɗa kan al'umman musulmi Allah ya karfafi musulunci Allah ya karfafi musulunci Allah ka karfafi musulunci tahaddiyat da muke fama da su a ƙasar mu mu ma ga sunan da yawa tahaddiyat na zaman lafiya tahaddiyat na tattalin arziki Allah subhanahu wata'ala ka datar da mu zuwa ga hanyoyin magance waɗannan jaraboba jaraboba ne mun sani mu muka jawo wa kanmu to Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka karɓi tubanmu mun san in ka karɓi tubanmu za ka datar da mu zuwa ga hanyar magancewa Allah ka karbi tubanmu ka datar da mu zuwa ga hanyar magance waɗannan fitintunu da waɗannan bala'o'a da suke sauka a kawunan mu Allah ba za mu iya ba Allah ba za mu iya da jarabawanka ba Allah ka iya mana abin da za mu iya Allah ka iya mana abin da za mu iya Allah ka yarda da mu Allah ka tausaya mana Allah ka azurta mu soyayyan manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam soyayya ta gaskiya Allah ka sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya alfahari da mu Allah ka sa manzan Allah sallallahu alaihi ya so mu ya alfahari da mu mu zama qurrata ain gare shi Allah ka sa mu akan abin da manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake son mu kasance akai Allah ka sa mu akan abin da manzanka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake son mu kasance akai Allah duk wanda suke da haƙƙi akan mu daga iyaye da malamai da jagorori da masoya da wanda duk suka taimake mu wanda muka sani da wanda muka sani ba da dukkan nau'o'in taimako Allah su wataala ka saka musu da mafificin alkhairi akan abin da suka yi Allah ka saka musu da mafificin alkhairi akan abin da suka yi rabbi.